kuma amfanin maganin feshi ga shuka alhamdulillah kuka tambaya tana da mahimmanci kwarai da gaske na saboda ya kace ce feshi abu ne wanda yake ake tarhawa ko ake zubawa yadda zai garwaye wuri to wanda ke feshin nan ana watsa shi ne kuma ana tarfa shi ne ga shi shuka saboda maganin abu da ɗai kwari ko wasu abubuwa masu damun shuka ko kuma matsala da shuka da rashin lafiya to muka ce maganin feshi maganin feshi ana amfani da maganin feshi wurin da kwari tsuntsaye da sauran abubuwan rayu masu iya cutar da ko lahani ga shuka masu iya cutar da shuka ko lahani ga shuka to shi dai maganin feshi abu ne wanda yake ana amfani da shi bisa ga dalilai dalilin kuma ya kasance manomi ya zo ya ga matsala da shuka shi ya gane kocin matsala ce sannan shi ta shi amfani shi ta shi neman maganin feshin da zai sa ma shuka shi saboda ko da maganin feshi to da nashi kalar da wurin da aka amfani da shi ko bakirin da aka amfani da shi wanda yake maganin feshi ya kasu kashi kashi kashi na farko shine akwai a ci a mutu akwai a taba a mutu akwai a shaka a mutu kaga kenan a ci a mutu a shaka a mutu ta ba mutu wanda ka ga misali yanzu idan ka zo ka iske ka shuka masara dawa eh, ko dawa sai ka iske tsutsa cikinta kaga a ai shi za ka nemi maganin da zai amfani ne wanda ke zai shiga cikin dawan nan ko masaran nan ya kashe wannan tsutsa in ka zo ka iske don haka shi aka cewa a ci a mutu in ya shiga ciki don haka zai shiga cikinta bisa ga an hesa shi ya bi ta ta ya shiga cikin hayyakin da kai sayanta ko da ana cinta ne ga saye ko ana cinta ne tsakiyarta wanda kaga ba shi ɗaya da irin ka zo ka iske ana cin kunnuwa ne kaga shi ko dole maganin shi ba. amma in ka zo ka iske tsutsa tana cin masara kuma tana cin zuciyar masara to akwai wani makalan magana ne kuma a ce ka amfani da shi don ka kauda wannan tsutsar don magani ya shiga cikin masarar nan ya kai da dutsen nan shi ma ya kashe ta kaga mafi yawanci abin da ke kawo matsala da shuka duk bai fi kwaro ba wanda shi kwaro nan a muna da kala kala kala dubu ɗari ta kala kwari kala kwari dubu ɗari ta wanda ke su sun kama mai halittun duniya kashi 80 bisa ɗari to mu masu yashin magani sai muka zo muka kasa kwarin nan kashi uku ko kashi hudu akwai masu hira akwai masu tafiya bisa ƙasa akwai wani a cikin ƙasa sannan akwai tsutsa kaga kenan ko ne shi mai hira abinda ke maganin shi wanda ke da wari a shaga amu sai ka nemo shi shi a shaga kenan a mutu shi ko wanda ke yawo ƙasa shi ko sai ka nemo wanda ke zai taba shi don in ya taba shi ya kasance cewa ya shiga cikin jiki ne ya mutu shi ko wanda ke cikin ƙasa sai a zuba ma ƙasan nan ko kuma a zuba ma shuka da zai bi ta jikin ta ya kai ga sayan wanda ke da ya ci sayan nan mutuwa da yi haka da turanci ana kira ne systemic wanda yake zai ta gaɓoɓi ne na shuka har ya kai ga wannan ƙwaron in ya kai ba wani ƙwaron ƙwaron ya ce wani shukat to sai mu gana mutu kaji kashi-kashi da aka yi na harkar maganin ƙwari saboda shi maganin ƙwari dama ana yi ana sa shi ne bisa ga manufa ko kuma bisa ga illar da ake gani ƙwaro zai yi ma shuka to sannan maganin kwari nan a da shi kaloli daban-daban to akwai lokacin da kuma ana iya haɗa shi sai a bada ma'ana kusan kowane irin matsala yana iya maganin ta ko kuma kowane matsala yana iya maganin ta ma'ana shi na don maganin kashe kashe madalla duk kashe kashe a mutu a shayawa a mutu a shayawa madalla ana iya hada shi hmm. misali ana iya hada lambda da sahalofrin hada shi da imidacloprid to kaga in aka hada su ya zama kamar prospectrum abin da ke ma'ana kusan komi yana iya magani na mai shekawa mai tafiya da kuma mai wanda ke zama cikin ƙasa to aibi ne bai shiga abincin nan da ake son a a cikin adadin ai daman ga ka'ida shine idan aka yi feshi an ba da cewa a jira abincin nan shi kwana goma sha hudu zuwa goma sha biyar in an ka samu abinci misali yanzu kama a ce masu noman alayyahu da su dai kaga su alayyahu da su dai in ka watsa Alayyahu ka yau to ana tuhumar cewa cikin kwana goma sha bakwai zuwa sha takwas in wurin na da kyau ana iya yanke shi abin da ake ba da shawara shine idan za ka sa magani ka sa shi ɗan kaɗan yadda ba zai kai wannan lokacin ba ya yi expire a cikin wannan shuka don illa ne ga ka sa shi da yawa don mina saboda in ya kai wani lokacin yanke da kai kasuwa mutane su ci zai ka sai mutum ya ci alayyahu maimakon ya samu gamsuwa na ya ci abinci ya koshi kuma ya ba kara mashi eh, wasu sanadari a cikin jikin shi a sai kasance yana zawo ko yana kashi wanda yake ba daidai bane ko cikin shi na narkawa ko ja mishi wata illa to kaga wannan maganin shine zai kawo wannan abubuwa eh. yanzu idan muka dibi kashe-kashen da kace kuma mm. waɗannan halittu mm. wajen dubu ɗari tara shin suna da sassan duniya da sun ka yi damun al'umma kamar muna yi afirka ana iya cewa kamar mun yi samun kaso mai yawa ko ko abu ba to shi dai abinda masana suka gano ƙwaro mm. da akwai ga duniya su suka mamaye duniya kashi 80 bisa ɗari na halittu saboda idan ka tafi sama akwai kwari cikin jirgi akwai kwari bisa ga iska akwai kwari cikin ƙasa akwai kwari inda aka yawo akwai kwari cikin mutane kai akwai kwari cikin dabbobi akwai kwari cikin shuka akwai kwari to wace gudunmawa suka ba waɗanda fannoni daga ambata madalla to yasa yawan su haye wa'in madalla to kaga halitta ce wanda yake shi Allah da ya abe shi shi sai da shi ya sai da ya yi ta kuma san dalilin da yasa ya yi ta to wa'annan ƙwarin akwai masu amfani ga al'umma akwai waɗanda ba su da amfani ga al'umma akwai masu illa misali zan baka a ah, ƙudan zuma kwaro ne amma yana da amfani ga al'umma don akwai masu ma kusan noman kawai kudin zuma ɗai kuma suna rayuwa su ci abinci su yi harkoki har ma kasance sun ma fi wasu sana'o'i samun arziki ko samun alheri saboda suna amfani da kudin zuma suna kiyon kudin zuma sana ko wasu kwari da ake ce ma african marigold wanda su ma ana amfani da su wurin kau da wasu kwari irin na haka sai a zo a jefa su cikin inda aka aje wake su suna su kwarin suna cin wake su kuma suna cin kwarin to kaga halitta ce wanda shike wake su samo su akai eh su samo su akai samo su akai ana iya akwai masu kiwon su to sai a je wurin su sai a samo su sai a aje su inda kamar gona wake take sai a watsa su su tuna da su a'a su sun san irin abin da eh, suke ci to sai su tafi can gundun waken na suna su wani yana cin na magana su ci wake suna suna magana to su ci su masu cin waken ne a cikin su kaga irin kwarin da kuma ka adda illa ga al'umma kaga sauro yana da illa ga mutane da kuma dabbobi eh, kaga fara tana da tana tana tana da alfanu ga mutane kuma tana da illa ga mutane don duk abin da ka taba shuka manomi bai so to hara tana cikin abin da kawo mutane banna ga al'umma mafi yawanci afirka mun fi kowa hara saboda za ka iske suna yawo kamar jirage suna mutane banna wurare daban-daban da wurare da dama sai ka iske ka ji an yi buu an wuce kamar jirgi wuce wani haka sai ga kwara ce in masu da yawa kamar adari amma kuma kaga ai irin nan arewa cinga muna zuwa muna haƙon kwara muna kama suna cikin buguwa ana saidawa wani ya wani rayuwar shi ma ta ta ta'allaka da sai da sai da faran nan kamuwa da saidawa kamuwa da saidawa sannan to ka kuma ai faran nan tana dauke da wasu bukatu ne wasu bukatu ne sannan kuma shi wanda ya sai faran nan ya ci shi kuma tana bashi wasu tana da daga ciki ne na rayuwa irin kamar protein ma'ana tana da gudunmawa kenan tana da gudunmawa ta kama su a kwalli da gaske kuma amma shi ko manomi bai son ya ji ta gona ta yi don ya san ita sabka sababi ya abu idan ta sauka a gonar manomi ita fara sau biya amma shi kuma ya samu sa'a ya kamata shi kuma ya samu alheri tunda za ka iske an kama ta an sauka ta an shanya ana abubuwa ana sayarwa to tana tana da sinadaran da kai gina ciki saboda warana na dauke da kwaya kwai kwai ko wani irin kwai kwai na duk abin da babban kwai na zabo a dauke da shi kwan hara na dauke da shi don haka in ka ci kwan zabo a wani da zai maka kwan hara zai maka shi to ai an gaji kuma mara ƙanana ne to ai rayuwa rayuwa ce ko iri ai in ka lura ko cikin rayuwa ta fara ne da hal eh, eh, sinadarin halitta shi aka ce misali ko cikin rayuwa ta fara da sinadarin ce misali sannan sai din nan kakkamanta shi na ɗauke da duk abin da ka sani na rayuwa to shi na ka haɗuwa sai shi baka ido shi na ka haduwa sai ya baka kwakwalwa shi na ka haduwa sai ya baka zuciya shi na ka haduwa sai ya baka hanta to kaga daga in ya haɗu sai ya baka organ daga nan sai a magana sai a magana ganga jiki ta haɗu tunda ai guda da fata sai kafinta to kaga wuce miske nan ma'ana nan a'a ai ita hwaran nan da ka sani duk abin a cikin kwanta daidai shi ke da abin a cikin kwanza ta mutum magana girma ne sannan abin a cikin alayyahu shi a cikin icen gamji sai dai sannan alayyahu daban sannan icen gamji daban amma duk umarnin su guda kuma yanayin su guda to a shi gamji yana ganin ba cika ci ne ice na a ana ci ne ba ana saran ma dabbobi suna ci oh, to su kuma zai ba su dabbobi na'am ta wannan sashi ne ya yi to eh, ta wannan sashi eh, ka gane wannan don haka ƙwaro shi a samun waɗanda magungunan na eh, korarsu tunda shi wani ƙwaron da muke magana shi sa aka maganin feshi don a kawo da ƙwarin nan to shi ƙwaro idan ka lura yawa ne ya wuce yadda ka tuhuma saboda na haɗa maka duk inda yi rawa yarin da rayuwa kana iskar kwaro sama da ƙasa sama da akwai shi sama akwai shi cikin iska akwai shi ƙasa kai dudda da cikin jirgi ko cikin mota ko ina ka ba karsa ganin kwaro sannan mafi yawanci duk inda ka rawaya duniya in ka ta ni za ka yi kwaron da ka taɓa yi najeriya in ka ta togo za ka ga wani kwaro ka taɓa yi najeriya to wai abin tambaya mala shin sun kwalin nan a gargashin ƙasa suka buhuwa ko ko a da su ne ake ko ko a halitta suke halitta ce da mun wanda Allah ya yi a gargashin ƙasa suke yin ƙasa ya danganta ai ƙwaron da ka hira bai shiga cikin ƙasa ƙwaron da ka yawo saman ƙasa bai shiga cikin ƙasa shi ko ƙwaron da a cikin ƙasa duk wanda ka ɗaya da shi bai hituwa shi ƙarfi da ka kore ƙasa yi shi ko ƙwaron da ka hira misali zan baka ai da kayi kusa ga kuje shi ƙare da gudu hira zai ko ba ka bane to akwai ƙwaron da suke shi shekara wudu kuma shekara irin kyankyaso amma kana ganin kyankyaso na hira cikin duniya ko kuma ga iska sai dai ya samu gurbin da ya laɓe ɗan ramin da ya laɓe amma kuma kaga ai shi ba tonon ƙasa shi ba sai dai iska an yi rami ya shige ciki wani wuri ma in ƙasa na sanyi shi ke tonawa don ya samu inda zai yi ƙwai ne shi ma shi hayawa ka fahimta ka tuna min cewa wasu sun mai sayar yayin sana'a da kiyawa ana kiyata shi domin a kasuwanci da shi shi ke da kwarai kwarai gaske irin kamar china haka da su sun ci gaba suna ci ne a gane suna suna suna ƙara mai inganci da girma ne da sanadaran da a ciki ne sai kasance sai ya canza launi bisa ga wancan wanda ka sani na makewayi ok akwai wani abin da suke ah, shayar da shi ko ciyar da shi da shi ai canza mashi launi a kai sai a ƙara sannan kuma ka ai shi kan shi kyankyaso ɗin kala-kala ne daban-daban daban-daban ma'ana na afirka ba ɗaya misali malalla malalla kamar a ce maka ayi sauro ne ko kushe ai kushe suna da kaloli da dama akwai yan ƙananan kuda akwai matsakaita akwai manya to haka sauro sauro akwai ƙananan sauro akwai matsakaitan sauro akwai manyan sauro arewa ku tashi mu kowa gona tashi mu kowa a gona da albarkar nawa akwai daɗi. To masu kalmu da sauraron mun sake dawa don mu dora inda muka tsaya. Malam kana bayani da cewa koda sukan suna da kaloli daban-daban. Akwai matsakaita akwai manya kuma akwai ne, akwai maki da wani wanda aka ce ma'ana boko, eh to ya danganta daga wuraren da suka ba su sunaye amma dai ainihin ko ga ido ya mm. kasa in ka lura akwai kananan koda akwai matsakaita akwai manya mm. eh, to kaga tun daga nan kana aifan ta cewa to abubuwan ka suna da kaloli daban ba sai ba sai an gaya maka kima Allah ya kim Allah ya rita to sai mu dawo ga harkar mu ta hishima ta hishima a ah. mm. kwarin nan da nake baka labari ko da nake gaya maka yanzu to su ne umar haba'isa lalata shuka ko su ci ganye ko su ci karan shuka ko su ci eh, sayan shuka ko su ga zuciyar ta shuka ai shine sayan shuka ko su ga zuciyar shuka hmm. to kwari su a umul isa samun shuka ciwo don su ka ɗaukar ciwo daga wani wuri su kai shi wani wuri hmm. don haka kusan kashi 65 zuwa 70 na ciwo na duniya kwaro ka yaɗa shi wanda ke yawo ga cikin bil'adama da dabbobi da kuma itace da kuma hakukuwa misali zan baka ah. ka zo ka iske ka shuka masaranka ka zo ka iske kwaro ya ci zuciyarta ya saki ya yi kashi wurin nan sai ka iske wani ciwo ya to kashi nan da ya saki bayan ya cinye zuciyar kuma ya saki wani kashi to kaga wannan zuciyar ta mutu wannan masarar ta mutu ba mu magana ta yi ban maburkaki ta yi goyo to sai mu da bangaren mutane a bangaren mutane ai sauro ɗauko ƙwayoyin shi kai wani abu da aka ce ma plasmodium sai shi soka ma mutum wannan abin nan ya ja jinin ka sai soka maka wannan plasmodium ai shi plasmodium shi ma ƙwaro na yi amma ah. kamar tsutsa shi ke ai ba sauro na ka shiga eh, cikin jikin mutum shi sauran ɗauke shi ke da wannan ƙwayoyin cuta kamar irin abin da aka ce ma sleeping sickness wani cuta ne da za ka iske dabba na kwana tana tana gaji to akwai wani ƙwarar cin matsayi sai flas shi kuma shi kuma sai ya ɗauko wannan abin da sai shi samu wannan dabba a gani ba shi ka shiga cikin dabba ba shi zai sha jinin ta ne don yi don yi koshi a gane ma'ana amma zai samu ta wannan abin da to haka bayan ya sha na yaka saki ne ke madalla to kaga shi mutum idan sauro cije shi ya saba shi wannan abin nan da ka to ka taba sai shi hira shi bayan ya riga samu kauna plasmodium to plasmodium din shi da zaunawa cikin jikinka cikin jininka yana yana yaduwa yana rayuwa yana yaduwa yana rayuwa yana yaduwa yana rayuwa akai hoyan sai shi shi karhin garkuwar ya halittun garkuwar sai ka kawar jin zazzabi to ka kenan kwaro to mafi yawanci kashi 40 zuwa 50 ko 60 ma da a cewa ai magaci cururuta da kai kai gani ai kwari ka dauka su su kai su wani saboda su su kafi sauran duhan tuya to to mu gare mu nan masu harkar gona to yana cikin yadda abin zaka kusan kullum yana cikin bangaren da aka kula da saboda me saboda da zaran kwaro ya horma gonarka gonarka ta tashi da aiki in baka lura saboda akwai kwaro mai cin kunnuwa to ai kunnuwan nan da ka sani su ne ke ansar hasken rana Eh, shukar nan tana yin abinci da kanta to an can yanzu ina magana wata rayuwa sai magana mutuwa ƙwaro ne zai tafi ya canye sayi wanda ka saye shi ka ɗauko ruwa da sanadarai ya ba shuka to an canye shi to shi sai ya shi magani ya shigo nan ko sa magani ya shigo nan don me saboda kariya ga manomi bisa ga shukan nan da ya shuka saboda shi ko manomi isa da kullum rai ne bai daɗi idan ya an taɓa shukan tashi saboda can shi ka yi ni, can shi kwana ɗaya ba shi can wasu ma koki suka cikin gona don mi wasu ma gida aka cikin gona saboda saboda shi manomi a'a abinda ɗaukawa bai da sana'a in bayan harkar na ta noma ya ci abinci kuma na shiga harkoki na rayuwa ci. Hmm. to kaji da lena da saka sai nan wurin ya shi kaga can da kamin magunan ganin su shigo mana idan mutum ya je gona estimiyar guran shi kwari sun cire kunnuwan nan ah, sun hukuda sun hukuda sai ya yi ko toka sai ya zo sai ya barbada ya barbada ya barbada ya barbada ka kenan hauɗin nan a in aka barbada shi kwaro bai hawa wurin ah, idan shi na da wani sinadarin da yana da ko sinadarin da sinadarin da ka hana kwaro shi hawa wurin cikin <laughs> eh, hikimar bahaushe cikin hikimar da Allah ya bashi ya gano cewa ai in ya sa haɗin nan hmm. to hankali hankali an samu cigaba sai ga magungunan da sun taho muna na heshi ka gani sannan ko ne maganin heshi da inda aka amfani da shi ko ne maganin heshi da inda aka amfani don in kai amfani da maganin heshi misali kwaron da ka ka samu maganin da ya shiga sistem a mutu kaga ya ba shi mutu don bai ciwo balle shi mutu amma idan ka samu wanda ka korate don akwai repellence misali wanda abin a repellence shine misali ka yanzu idan ka ɗauko kwanko a ah. ah, eucalyptus a cikin ah, suna iccen da ake yi shi kuma wanda shi aka ce mushi wannan kwanko to idan ka ɗauko shi ka shafa shi a jikinka sauro bai hawa to haka akwai magunan da in ka watsa su ga gonarka dudda da tsuntsu bai sauka gona tsuntsu bai sauka gonan kusu bai shiga gonan da ya shiga yana da ya shiga da saboda wani bai son wani to ya ka iya ka girma gona har ya san sun mai hira